Daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, da kuma 25. Abin nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM. Baya ga haka a kodoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin ranar Lahadi bakwai ga watan Agustan shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Rikicin shugabancin da ya kunno kai tsakanin 'yan kungiyar Boko Haram ya sa wasu suna tunanin cewa alama ce na ganin bayan rikicin shekaru bakwai ƙasar iran kuma ta kashe wani masanin kimiyyar nukiliya mai suna shahram amiri wanda aka samu da laifin baiwa amurka bayanin shirin nukiliyan iran da ake cacar baki a kansa yau lahadi ne kuma miliyoyin 'yan ƙasar silan suka doshi rumfunan zaɓe domin jefa ƙuri'ar raba gardama To yau shirin namu zai ta'allaka ne kacokan akan wata hira da ta musamman da muka yi da gwamnan jihar Adamawa Sanata Bindo Jibrila wanda ya taɓa batutuwa da dama yayin da ya kama na wata ziyara a nan ofishinmu na Washington. Harkan samun kuɗin shiga yana da wuya a wajajenmu. So makiyaya da eh, su eh, masu noma masu gonaki kenan. Ya ce ya dawo APC na ce alhamdulillah ya zo dama can a APC yake. yau za mu kawo muku wato za mu kaddamar da sabon shirin na, na duniya amurka amma kawai duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labarun mai karantawa jummai ali rikicin shugabancin da ya kunno kai tsakanin 'yan kungiyar boko haram a makon jiya ya sa wasu suna tunanin cewa alama ce nesa ta zo kusa alama ce na ganin bayan rikicin shekaru bakwai idan Allah ya yarda. A wani bayanin da ta sa a dandalin yanar gizo, ƙungiyar da ISIS kenan ta bayyana cewa Abu Musab al shine shugaban 'yan ƙungiyar Boko Haram a Afirka ta Yamma. A shekara ta 2015 bara kenan, cibiyar nazarin tattalin arziki da samun zaman lafiya ta wallafa wani bayani bisa nazarin ta'addanci a duniya. ta bayyana cewa a shekara ta 2014 ƙungiyar Boko Haram ta zama ƙungiyar 'yan ta'adda mafi muni a duniya. Bayanin da ƙungiyar ISIS ta gabatar bata faɗi ba daɗa ko Abu Musab Albarnawi ya mai gurbin Abubakar Shekau wanda shine ke jagorancin ƙungiyar Boko Haram ɗin tun shekara ta 2009. To amma a fili ne cewa ƙungiyar ISIS tana ɗaukar Albarnawi a zaman shugaban 'yan ƙungiyar Boko Haram. Kafar yada labarun Sahara Reporters ta ba da rahoton cewa albarnawi ya gabatar da wata sanarwa yana cacakan lamirin Abubakar Shekau, yana zargin sa da laifin gudanar da rayuwa cikin annashuwa a yayin da mata da yara suke fama da yunwa. Bayan haka ne wani mutum da ya yi ikirarin cewa shine Abubakar Shekau ya gabatar da sanarwar da aka ɗauka akan faifai akan cewa juyin mulki ake son a yi masa. yana bayanin cewa shine shugaban 'yan kungiyar boko haram kuma albarnawi yana kokari ne ya haddasa rikici tsakanin 'yan kungiyar kasar iran ta kashe wani masanin kimiyyar nukiliya mai suna shaharam amiri wanda aka samu da laifin baiwa amurka bayanan shirin nukiliyan iran da ake cacar baki a kansa kamfanin dillancin labarun iran da ake cewa ina a takaice a yau lahadi ya tabbatar da kisan al-shahrami amiri mai magana da yawan ma'aikatar shari'a a ƙasar ya ce a saboda dangantakar da shi shaharam yake da ita da amurka ya bai wa amurka abokiyar gabar iran muhimman bayanai a saboda haka kotu ta yanke masa hukuncin kisa hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yi na'am da shi a shekara ta 2009 amiri ya ba ƙasar saudi arabia ya koma amurka da zama shekara ɗaya bayan ya ƙaura zuwa nan amurka jami'an amurka sun ce sun baiwa amiri tukwicin dala miliyan biyar domin ya fice daga kasar iran ya kuma baiwa amurka bayanai dangane da shirin nukiliyar kasar wani jami'in amurka ya ce a shekara ta 2010 amiru ya samu wato amurka ta samu bayanai masu amfani daga shi amur ɗin yau lahadi ne miliyoyin 'yan kasar thailand suke jefa kurar raba gardama da shugabannin sojan kasar su ce zai buɗe hanyar yin sabon zaɓe a kasar. matakin da masu caccakar lamirin soja suka ce wata hanya ce na tabbatar da rawar da sojoji za su taka a harkokin gwamnatin kasar cikin shekaru masu zuwa yawancin 'yan kasar thailand waɗanda suke zaune a manyan birane sun koma ƙauyukansu domin kada ƙuri'a a ɗaya daga cikin rumfunan zaɓe casa'in da aka kakkafa a duk faɗin ƙasar kimamin 'yan ƙasar miliyan 50 ne suka cancanci yin zaɓe an buƙaci masu jefa ƙuri'a da su kada ƙuri'a kan ko sun amince da daftarin tsarin mulki da ya tanadi zaman haɗin gwiwar 'yan majalisar dattijai mai tan da hamsin da kuma 'yan majalisar wakilai ɗari biyar su zaɓi sabon firayim minista ko kuma a'a masu cacakar wannan mataki sun ce hakan zai ba da damar naɗa firayim ministan da ba zaɓensa aka yi ba a gwamnatin da za a kafa nan gaba idan har ƙasar thailand wato 'yan ƙasar thailand ɗin suka yi na'am da daftarin tsarin mulkin to zai zama tsarin mulki na ashirin da a ƙasar tun 1932 zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati da aka yi a kan gwamnatin prime minister yingluck shinawatra ta sa sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar a shekara ta 2013 to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A can kasar Afirka ta kudu kuma shugaban kasar Jacob Zuma wanda yake juyayen kayan da jam'iyyarsa ta African National Congress ta sha a zaben da aka yi ya ce masu kada ƙuri'a suna aikawa da sako ne kuma jam'iyyarsa ta ANC wadda take jin ragamar mulkin kasar za ta saurare su da kunnen basira. Jiya Asabar shugaba Zuma ya yi wannan furucin bayan da sakamakon zaɓe ya nuna cewa jam'iyyar ANC ta sha kaye a Pretoria. babban birnin kasar kuma ta yi hasarar rinjayen da take da shi a birnin johannesburg birni mafi girma a kasar a lokacin da shugaba zuma yake gabatar da jawabi a gidan talabijin na kasar mata guda hudu suna tsaya gabansa dauke da wata alama da kila take nuni cewa wato da wanke shi daga zarge-zargen yin fyaɗe a shekara ta 2006 shekaru uku kafin ya zama shugaban ƙasa jam'iyyar democratic alliance ta masu hamayya ta samu kashi 43.1 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a ƙananan hukumomin yankin ciki har da pretoria a yayin da jam'iyyar anc ta samu kashi 41.2 tuni dama jam'iyyar anc din ta tsohon shugaba nelson mandela ta yadda ta sha kaye a port elizabeth a ranar juma'a To Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a ƙarshen makon nan ne ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka da ake kira zumunta ta gudanar da babban taronta na shekara-shekara a jiko na 25 wanda ya samu halartar manyan baƙi daga sassan Amurka da kuma Najeriya. masana da shugabannin al'umma sun gabatar da mukaloli da dama kan irin gudunmawar da 'yan najeriya mazauna kasashen waje za su iya bayarwa wajen gina su bikin taron da ya samu halartar uwar gidan shugaban kasa hajiya aisha buhari a matsayin babbar bakuwa kana mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu wanda wamban kano alhaji aminu ado bayero ya wakilta ya kasance shine babban bako mai jawabi kuma a wannan taro jawaban da masana suka gabatar sun yi nuni da cewa akwai bukatar haɗin kai da kawar da bambance-bambance da ke tsakanin al'ummomin najeriya idan har ana so a ci gaba to sai dai gabanin taron mun zanta da gwamnan jihar adamawa a sanata bindo jibrila wanda yake cikin tawagar uwar gidan shugaban ƙasa ja aisha buhari kuma da farko ya yi min ƙarin bayani kan wasu batutuwa na daban da suka kawo uwar gidan shugaban ƙasar zuwa nan amurka baya ga halartar taron na zumunta da kuma wasu batutuwa da suka shafi jiharsa ta adamawa abin da ya kawo mu ni ina cikin tawagan eh, matan babanmu shugaban mu eh, muhammadu buhari ita hajiya aisha buhari eh, wannan ina cikin tawarganta cikin gwamnonin da ta zaɓa su zo su rakata zuwa wannan ƙasar amurka hmm. kamar menene kuke burin kuke so ku cimma dangane da wannan ziyara da kuka kawo to ita dai mamanmu matan shugaban kasa aisha muhammad aisha buhari wato damuwanta ta ga yadda za a samu hanyar zaman lafiya a najeriya gaba ɗaya da kuma tana da programs na na mata da kuma matasa especially a wajenmu wato arewa na jihar northeast kenan Eh, sai ka gafarta min kasan hausan namu wato arewa maso gabashin ah, najeriya kenan <laughs> don haka ta can ta fito kasar adamawa ba fulata na ce kuma abubuwan da ya faru da mu wanda ba sai mutum ya dinga bayyana ba kowa duk duniya an sani matsalolin da muka samu na wajen harkan boko haram to yana daga cikin eh, damuwanta domin shi shugaban kasa ah, ya yi kokari kwarai da gaske akan samu mana zaman lafiya Mm. to ita kuma sai ta gani ta ce to dole ne ita ma ta zo ta ga yadda za a samu a haɗa kai da su eh, mutane kamar NGOs da sauransu a zuwa ƙara taimakawa mata da matasa game da kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan eh, haka ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar in su zumunta wanda gobe muke da eh, wannan program da su mm. so shi ne dai babban abun da ya kawo ta kuma ta kira mu gwamnonin da muke wancan irin mu rakata domin mu ma mun san matsalolin da muke fama da shi. To da yake ka ɗauko batun eh, rikici da jihar Adamawa jihar da kake wato shugaban ta a yanzu haka dangane da batun rikicin Boko Haram na san ya shafi wannan jiha. Kuma a daidai wannan lokaci Najeriya ana fama da matsalar taɓarɓarewar arziki. Kamar waɗannan matakai gwamnatin ka suke ɗauka wajen ganin cewa sun farfaɗo da kudaden shiga ga ita jihar ta kamaimai. Eto, eh kasan kamar da ka sani ne Adamawa yana cikin abin da ake cewa frontline state wato state inda eh, boko haram ta lalata hmm. a ah, kware da gaske wato borno adamawa da yobe kuma eh, lalo da ikon allah ina senata a lokacin da wa'in abubuwan ya fara kuma da ikon allah ah, ni ne wato vice chairman na committee na defense and army so na san irin eh, wahalolin da mutane mu suka shiga a wancan lokacin kuma matsalolin da aka samu wanda ba iya an maganta harkan boko haram ba sai da shi sabon shugaban kasa muhammadu buhari ya zo da yake ƙwararre ne harkan soja kuma yana da wato commitment ya damu da ya ga dai an samu zaman lafiya a najeriya gaba daya to kuma ya tsaya kwarai da gaske ya ga an yi wannan solving e, problem din da muke samu a north east to kamar da na faɗa e, na san karfin boko haram a lokacin kuma a yanzu mun san abun da muke ciki kusan zan iya ce maka 95 ko 97% uh, magana boko haram kam ya zama abun labari ne hmm. mun gode wa allah mun gode wa shi mai girma shugaban ƙasar najeriya da ya tsaya kware da gaske ya tabbata ya ga sojojinmu sun yi abun da ya kamata su yi to harkan samun kuɗin shiga eh, yana da wuya a wajajenmu eh, yanzu domin mutane suna cikin wahala ba mu daɗe da fitan cikin matsala ba kuma ka dawo ka ce a nemi hanyar kuɗi sa talaka a cikin wahala to wannan gwamnatin gwamnatin talakawa ne wanda su suka zaɓe mu kuma dole ne mu tabbata cewa mun ba su su dole muna haƙuri mu ga idan economy din ya, ya geru kuma an gaggera wato eh, gidajen da aka ƙona da makarantu da asibiti da masallatai da churches da yawa duk wannan firar government muka tabbata cewa komai ya yi kyau to mutane kuma suka samu hanyar suka samu kuɗi ana ɗan kasuwanci to daga nan eh, ka dama waɗannan hanyoyin nake so kamar ɗan mun bayani akai eh to eh, kamar yadda nake fara eh, kana nufi wato kamar ajiyar kenan yadda mu me muke samu yadda kuɗin da za a samu a gera shi nake cewa federal government da state government muna kokari kwarai da gaske Eh, yadda za a ga eh, mutanen da suka wahala a cikin hanyar boko haram din nan sun an gera musu gidajensu kuma makarantu an gera komai dai ya yi daidai eh, kowa ya koma gida ya zauna ya samu harkan noma kasa mutanen mu ba abin da suka sa a gaba kamar harkan noman nan to idan babu kuɗin da za a samu a sai taki a yi wasu abubuwa ba da za a yi a ce an koma noman Eh, bari mu leƙa batun eh, yanayin biyan wato kuɗin ma'aikata eh, wanda ake biyan su salari wata-wata kenan kamar ina aka kwana na akwai ƙorafe-ƙorafe da dama da ma'aikata ke na cewa ba a biya su su na wata-wata ba kwarai da gaske muna fama da wannan to amma allah cikin ikonsa tun da yau na zama gwamnan adamawa kuɗin salari na state Eh, yau kusan shekara da wata biyu ban taba wata ɗaya wanda ba a biya salari na state ba kuma lokacin da muka shigo kuma mun tawar da bashi na wata biyar na local government kuma a yau magana nake gaya maka da yardan allah da ikonsa eh, na biya wata eh, uku sauran wata biyu kuma ina ga ko shekaran jiya ma ya kamata a ce akwai hanyoyin da muka samu wanda aka biya wata ɗayan wato ran litinin kafin in zo so zai rage min wata ɗaya kenan a bashi so don haka a adamawa dai sai da mu ce alhamdulahi salari kam muna kokari mu tabbata cewa mun ba su hakinsu amma shi din ma ba eh, wato abu ne wanda kudaden shigan ne yake mm. wahala ba wai gwamnoni ba sa son su biya ba ne wato kudaden ne kuma kasan kowa yana da nashi hanya mm. da zai yake da dabarunsa da zai tabbata cewa eh, an biya wannan salari amma adamawa alhamdulahi kuma su talakawa da masu aikin sun san da wannan e, da baran dan mai da kai baya kaɗan kayi batun cewa jihar adamawa jiha ce wacce aka santa da harkar noma akwai takaddama da ke yawan faruwa tsakanin manoma da makiyaya wanda yake kai ga asarar rayuka da dukiyoyi da dama kamar e, ya kuke kokarin ku ga cewa kun shawo kan wannan matsala shi din ma wannan kwarai da gaske adama muna, muna samu wa'annan matsalolin kuma muna kokarin mu yi musu bayani su makiyaya da eh, su eh, masu noma masu gonaki kenan a tabbata muna kokari mun yi community wato kowane community mun yi committee committee a fahimtar da mutane su in sun zo akwai hanyoyin da ya kamata su bi kansu shiga gonakin mutane domin shi yake kawo faɗan kuma eh, a cire abunan na kabilanci domin adamawa dukan mutane ɗaya ne kuma in muka haɗa kai kowa zai samu hakinsa ba tare da sai an yi faɗa har a kashe juna ba amma muna kokari a state kafin in taso nan ma akwai yan matsalolin da muka samu a demsa local government hmm. wanda mun tsaya da mun dan kokari mu maganta abun kuma mun haɗa kan sarakuna mu domin sarakuna dole sai an haɗa da su domin su ne ake kira custodian wato su ne masu kowa da kowa sun san tarihin abubuwa sun san yadda za su yi wa kowa magana a samu haɗa kai a daina wayannan eh, fadace-fadace. Uh, gwamna eh, Bindo Jibrila, yeah. gwamnatoci da dama sun sha irin uh, wannan bayani da kai na magance wannan matsala tsakanin Fulani da makiyaya, amma mm. ba a ganin wani sauyi. Kaman wani ita ina kaman matakan da ɗauka ya bambanta da gwamnatocin da suka wuce a baya. Wato ina ga ba su sa sarakuna a gaba ba. Ni ina daraja sarakuna domin su ne suka san kowa. Idan a ce gwamnati ma gaba daya za a koma hankali an ba wa sarakuna ƙarfinsu. su. domin kasan muhammad eh, eh, lalo eh, a zamani da duk abinda gwamnati za ta yi suna kawo sarakuna a cikin harkanta kuma duk matsalolin da zaga za ta faru sun san baƙi sun san wa suke shiga sun san kowa da kowa so abinda nake kokarin yi shi ne nake haɗa kan sarakuna da masu anguwanni da sauransu mu gaya za a magunta wayan abubuwan kuma in sha ana sarakunanmu da lamido adamawa da sauran manyan sarakunan suna bani haɗin kai a game da wayan abubuwan kuma in allah ya yarda muna sa addu'a kuma a cikin wannan lamarin domin shi addu'a bai bar komai ba mm. to shine da ina ga bambanci muna kuma aiki na polis da soja su tabbata sun kawo zaman lafiya amma dai sarakunan nan ni ina ga da muka sa su a ciki yanzu in allah ya da abubuwan za ta yi kyau To a ƙarshe bari mu leƙa fagen siyasa a wannan tambaya da zan maka me ra'ayinka dangane da batun eh, dawowar Nuhu Ribadu zuwa jam'iyyar APC? Wallahi eh, eh, wato yana da kyau a wajen mu domin mu dama APC fati ka san ba na kowa ne duk wanda yake so ya dawo ga fili ko ya zo ya shiga so ni ya same ni mu magana kuma ya ce ya dawo APC na ce alhamdulillah ya zo dama can a APC yake. ya gudu ya tafi pdp amma kama akwai wasu wanda suke nuna turjen kada ya dawo da kamar da rahotanni suke nuna to wallahi ni ban san su ba amma ni a matsayina na gwamna eh, eh, ba ma nuhu ba duk wanda ma baya apc muna so ya dawo apc domin muna so ma a ce najeriya ma gaba ki ba ma adama ba ya zama one party state domin a samu aiwa talaka aiki domin rabe-raben party, wani lokaci ma yakan kawo amma mu adama ba mu da matsalan eh, dawowan kowa duk wanda yake so ya dawo ai na yi magana na ce ba ma nuhu ba kowa ma muna so a pdp yanzu ma za mu yi kwamiti wanda za mu dinga zuwa muna neman jama'a manya wanda suka fi ma nuhu karfi a wasu fati su dawo mana fatin mu na npc gwamnan jihar adamawa sanata bindo jibrila kenan to an dina ɗi wannan hira ce a ranar alhamis da ta gabata don zagogona cewa karfe goma sha ɗaya na safe ne da minti ashirin a nan washington dc To kamar yadda muka alkarwanta muku cewa ranar Juma'a da ta gabata za mu kaddamar da wani sabon shiri mai suna Duniyar Amurka wanda zai mai gurbin mu shirin musulunci da ake gabatarwa ranar Juma'ar da na bishara da ake gabatarwa yau Lahadi. Yau za mu kaddamar da shirin a karan farko da batan za a mana afuwa saboda rashin kawo muku shirin a ranar Juma'a saboda bakin da muka yi hira da su kai tsaye a ranar Juma'ar. Yanzu ga shirin Duniyar Amurka a karan farko. matsaloli da matan da sun daɗe na wariyar launin fata da The suspect said he was ya kamata 'yan sanda su shiga a cikin jama'a. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a karon farko a wannan sabon shiri na duniyar Amurka wanda ni Muhammad Lalo zar daga gabatarwa a kowace ranar Juma'a da izinin Allah. Wannan shiri zai ta'allaka ne akan gabatar muku da al'amuran da ke gudana a nan Amurka waɗanda suka jibinci yanayin al'adun ƙasar da suka shafi zamantakewa, yanayin al'ummomin da ke zaune a cikinta da yanayi na hunturu da bazara. Kai a wasu lokuta ma har da fannin siyasa da sauran fannoni na cinikayya da wasanni da dai sauransu. A wannan jiko na farko kamar yadda watakila wasunku suka ji daga saumin taɓin buɗewar wannan shiri. za mu taɓo batun takaddama da ke faruwa ne tsakanin 'yan sanda farar fata da baƙaƙen fata asalin afirka lamarin da yakan sa a yi asarar rayuka da dama takaddama ta kwanan da ta barke ta faro ne daga kisan wani bakar fata da aka zargi wani ɗan sanda farar fata yayi a birnin baton rouge da ke jihar louisiana sannan kwana guda aka kuma samun wata kisar da wani ɗan sanda farar fata yi wa wani bakar fata a gaban budurwarsa da yarsa a jihar minnesota wannan dai ba shine karan farko da irin wannan lamari ke faruwa ba kamar yadda masu lura da al'amura ke cewa kuma watakila ba shi ne zai zamanto na ƙarshe ba muddin wato ba ɗauki ƙwararren matakai ba to wai shin me ke haifar da rashin jituwa tsakanin baƙaƙen fata da 'yan sanda da har ake kaiwa ga kisa josh shikmut masani ne a fannin tsaro kuma tsohon ɗan sanda ne a nan birnin washington dc to duk wannan abin dai mutane dai public rashin trust ma juna sai dai wasu masu fashin baki irin su dr mk hassan na jami'ar pennsylvania da ke nan amurka suna ganin lamarin ya samo asali ne tun daga lokacin da aka yi tsananin fama da wariyar launin fata akwai matsaloli dama can da sun daɗe na wariyar launin fata da aka yi a ƙasar nan to har yanzu da yadda ake ɗaukan 'yan sandan a wasu wajajen eh, ba a samu aka warware wannan matsalar ba to a inda masu zanga-zangar rajin kare rayuka bakaken fata na black lives matter suka fito suna zanga-zangar nuna kyamar kisan da ake zargin 'yan sanda ke yi a birnin dallas na jihar texas a farkon watan nan wani bakar fata kuma tsohon soja ya yi kwanton bauna ya harbe 'yan sanda biyar yadda suke sa ido akan masu zanga-zangar wani al'amari dai ya tada hankulan jama'ar amurka da dama domin ba kasafi ake kai hari kan 'yan sanda ba the suspect said he was upset at white people The suspect stated he to kill white people, especially white officers. Mutumin da ake zargin ya ce yana fushi ne da fararen fata, kuma yana son ya kashe su, musamman ma 'yan e sanda farin fata. Sannan ya ce ba shi da alaka da wata kungiya ya aikata a haka ne shi kadai. Kwanaki kaɗan bayan haka ne kuma wani bakar fata ya sake harbe wasu 'yan sanda uku a birnin Baton Rouge, kuma a cewar Dr. MK Hassan wannan lamari ya kara dagula tsatsamar dangantakar da ke tsakanin 'yan sandan da bakakin fata eh to a halin da ake ciki yanzu a kasar nan gaskiya hankula sun tashi saboda dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umman bakake ya tabarbare sosai. Sai dai shugaban Amurka Barack Obama wanda yake ziyara a ƙasar Poland a lokacin da aka yi harbin na Dallas ya ce babu wani lokaci da al'ummar ƙasar nan ke bukatar haɗin kai kamar a daidai wannan lokaci. And that is why it is so important that everyone, regardless of race or political party, yana da matukar muhimmanci a ce ba tare da yin la'akari da launin fatar mutum ko jam'iyyarsa ba ko aikinsa ko wata kungiya da kake ciki kamata ya yi kowa da kowa ya mai da hankali kan abubuwan da za su haɗa kan ƙasar nan ba ma buƙatar kalamai masu tunzar jama'a ko kuma zargi to ko ina mafitar wannan takaddama tsakanin 'yan sanda da baƙaƙen fata take joshik shikmut. ya ce akwai buƙatar 'yan sanda su ƙara cusa kansu cikin al'ummar da suke baiwa kariya. Ya kamata 'yan sanda su shiga cikin jama'a, don haka ina ne za su yi abokantaka da jama'a. yayin da takaddamar 'yan sanda da bakakin fata ke faruwa ne aka kuma buɗe babban taron jam'iyyar republican a birnin cleveland na jihar ohio inda aka bayyana donald trump a hukumance wato a matsayin wanda ya lashe tikitin tsayawa jam'iyyarsa ta republican ɗan takara a zaben shugaban ƙasa 1725 trump amma kafin a kai ga haka wata badakala da ta kunno kai ita ce ta zargin cewa uwar gida melania trump ta saci wani sashi na jawabin uwar gidan shugaban amurka michelle obama wanda ta yi a shekarar 2008 the values that you work hard for what you want in life sannan kuma ga michelle you work hard for what you want in life that your word is your bond that you do what you say you're going to do sannan kin mara Trump baya da Senator Ted Cruz ya ki a jawabinsa ma ya ji hankulan jama'a. I'll just give you this response. I am not in the habit of supporting people who attack my wife and attack my father. Sannan kuma da ƙarshe a babban taron Trump ya mika godiyarsa na tsayar da shi da jam'iyyarsa ta yi a matsayin ɗan takararta tare da yin alkawuran kawo sauyi idan har Amurka suka zaɓe shi kana ya cicciki abokin hamayyarsa Hillary Clinton wacce ita ma a ƙarshen kammal babban taron jam'iyyar da aka kwashe kwanaki hudu na yi a Philadelphia ta amince tare da mika godiya game da zabinta da aka yi a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat duk da barakar da aka samu ta wasu sakonnin imel waɗanda suka kwarmata yadda shugabannin jam'iyyar suka fi nuna mata fifiko akan abokin hamayyar ta jam'iyyar ta Democrat wato sanata Bernie Sanders. masu saurare baki da abin da shirin namu na duniyar amurka ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka muhammad lalo ke cewa mai hutun karshen mako lafiya yanzu kuma ga labarai a takaice rikicin shugabancin da ya kunno kai tsakanin 'yan kungiyar boko haram a makon jiya ya sa wasu suna tunanin cewa alama ce nesa ta zo kusa alama ce na ganin bayan rikicin shekaru bakwai idan allah ya yarda a wani bayanin da ta sa a dandalin yanar gizo kungiyar daesh isis kenan ta bayyana cewa abu musab albaranawi shine shugaban 'yan kungiyar boko haram a afirka ta yamma Ƙasar Iran ta kashe wani masanin ilimin kimiyyar nukiliya mai suna Shahram Amiri wanda aka samu da laifin baiwa Amurka bayanin shirin nukiliyan Iran da ake cacar baki a kansa. Kamfanin dillancin labarun Iran da ake cewa Irna a takaice a yau Lahadi ya tabbatar da kashe Shahram Amiri. Ko kun san cewa a Amurka cikin mintoci shida barayin mota guda biyu za su iya satar mota ta hanyar amfani da kwamfuta laptop su kuma fitar da ita zuwa wata ƙasar to amma su waɗannan barayin masu suna michael ase ɗan shekara 24 da haihuwa da kuma jesse zelaya ɗan shekara 22 da haihuwa an kama su to amma hukumomi suna bayyana tsoron cewa ƙila akwai waɗansu da suke amfani da matsalar da aka samu a masana'antar ƙera motoci suna satar motoci ta hanyar amfani da kwamfuta hukumomi sun ce ace da zalaya su ne ke da alhakin sacewa da kuma fitar da fiye da motoci ɗari a makon jiya 'yan sanda a birnin houston jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka suka kama ase da zalaya a lokacin da suke tukar motar da suka sato kira jeep samfurin grand cherokee masaro duka-duka abun da ya sauka kenan a cikin shirin namu wanda kuma shine zangon shirinmu na karshe baki da yau lahadi amma gobe za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya da niger da izinin allah yanzu a madadin jimai ali da titani gabatar da shirin da kuma siyon girma da ta hada shirin da injiniyan mu muhammadu lalo ke cewa huta lafiya a daidai wannan lokaci da ke cewa sha ɗaya da rabi ne na safe a nan washington dc wato 4 da rabi kenan a najeriya da niger salamu alaikum